an studio Kalangu. yana Kalangu, Kano birnin Yame studio Kalangu karfe biyar da minti talatin. Yau Laraba 27 ga watan Juni 2019 ga kanun labarun. Kafofin labaru na kasashen waje da ke wallafa kasar Nijar kuma basa biyan tara ga gwamnati don rishin tsarin doka mai zai na hakan nan da dan lokaci kaɗan zai ratai a kansu ga biyan wannan tara. Za ku ji mai rahoton babban kwamitin sadarwa a cikin shirin. Karbar harajin tax da sorti da da'irar birnin Yame ta bukata masu ɗaukar fasinja na tashoshi da gwamnati ya girka su ne abin ya shafa ba masu kamfunan sufuri da ke zaman kansu ba. Za ku ji kakakin kungiyar masu kamfunan sufuri masu zaman kansu. A difa duk da halin rishin kwanciyar hankali mata sun shirya kansu cikin tsarin cooperative yau shekaru goma sha biyar suke noman shinkafar tiyar da iyalinsu ma'udin rahoton musamman kenan na yau. masauraro barkamu da waraka gunguma dantani ke gabatar muku da labarun ga kuma yanda suka kasance bi da bi. Kafofin labaru na kasashen waje da ke wallafa labaru a cikin ƙasar nijer kuma ba sa biyan tara ga gwamnati bisa rashin tsarin doka mai zayyana hakan nan da ɗan lokaci zai rata a kansu ga biyan wannan tarar da zaran an rataba hannu ga ƙuduri wanda aka shirya don hakan sai ni ayuba kaka mai rahoton farko na babban kwamitin sadarwa albarkacin zaman taron da wannan hukumar ke gudanarwa a yanzu haka ya yi furci kama haka bayan mun samar da tsarin doka mun yi dautarin kuduri akan wannan batu na tara muka mika shi ga gwamnati ita kuma gwamnati ta aika wa ma'aikatar ministan sadarwa domin ta sake duba shi ta hanyar wani kwamiti saboda haka hukumar sadarwa ta ɗauki matakin sake nazari akan daftarin muhimmancinsa shine da na aka ɗauki kuduri kafafen yada labarai na gida da na waje za su ba da kudaden tarar domin kawo yau kafafen yada labarai na kasashen waje ba su taɓa zuba wa kasar Nijar ko dala ba kenan da zaran komiya da data ƙasa za ta sami hakinta. Katin jarida da babban kwamitin sadarwa ke bayarwa zaya da ake bayarwa wato za a tilasta shi ga duk wani dan jarida da ke bukatar rawaitar rahoto na taron ƙungiyar kasashen afirka ua da zai gudana sati mai zuwa nan yame sanarwar da shugaban kwamitin sadarwa na a niger ya bayyana ranar litinin a yayin haɗuwarsa da shugabannin kafofin labaru na gida da wakilan kafofin ƙasashen waje mai rahoto na csc saini ayuba kaka ya ƙara ma nafisa adamu sifo bayani A fannin hukumar sadarwa CSA idan dan jarida ya ajiye takardunsa duka a kamale to ba wata hujja da CSA za ta hana wa dan jaridan kati. Sannan a yayin zaman taron da muke gudanarwa mukan samu takardun neman katin dan jarida da muke bincike a kansu. Da zaran takardun sun kammala CSA tana fitarwa kati ga dan jarida. Don haka idan iya e ta tilastawa 'yan jarida sai suna da kati domin shiga a wajen wajen taron kungiya ce tana da gaskiya amma sai SA ba ta da hannu a kan batun kuma a yau abin da mutane suke so bai yiwa ba wai don muna kusa da taron ba sai SA za ta fitar wa 'yan jarida katoci akwai ka'idodi akwai kuma hanyoyin da ake bi kenan ba a taka waɗannan ka'idodin Gwamnatin ƙasar Nijar yayin zaman taron sa na ranar Talata a nan Yame ya ɗau matakin soke jagororin magajin nan gari na kwamin ɗin da'irar Agades, Difa da kwamin ɗin karkarar Shadakwari dangance da aiwata wasu halaye na manaƙisa ga lamarin kula da kuɗaɗe lissahin shiga da fita na barikin da na batun hilaye. Haka majallar Lusayel ta da ta fito a yau ta zayyana inda ta kara da cewa majalisar shawara ta komin ɗin karkarar fakara cikin gundumar boboyi ita ma an roshe ta dangance da wasu sabanin da aka gano bisa ga yadda ake tafiyar da tsarin barikin da kashe-kashen kudade haka zalika da tangardar tafiyar zaman taron majalisar. wadda kan al'umma kwamin ɗin karkara Tombo Kirai bisa ga matsalolin kiwon lafiya da batun ilmantarwar yara iya mata bisa dalilin auren gaggawa da ake makasudin rangadin kenan da wato ake gudanarwa a jihar doso wata tawaga da ta kumshi 'yan majalisar kwamitin batun zamantakewa da na al'adu a majalisar dokoki ta ƙasar Nijar ke gudanarwa wakilinmu Ausi Abdurrahman ya aiko mana rahoto a kai ga fasarar. 'Yan mata da ba su samu zuwa makaranta ba da ke koyon ɗinki sun yi bayani a gaban 'yan majalisa don su nuna kin amincewarsu ga auren gaugawa da ake wa 'yan mata da kuma mahimmancin da ke ga koyon aikin hannu. Muna koyar musu da ɗumkunan gargajiya, ɗumkin dara da kuma saƙar na hannu. Muna ɗoka matasa wanda suke da shekara goma sha biyar zuwa shekara talatin. Muna koyar musu da aikin hannu tsawon shekara uku. Muna ba su diploma domin kowa ya dogara da kanshi. Amare su 29 da 'yan mata su 27 mu uku ne masu koyarwa. yan majalisa na na hadiza ta ja hankalin uwayen yara bisa ga cutar yoyon hitsari da za ta iya afkuwa da zaran an yi wa yarinya aure shekarunta ba su kai ba haka kuma bisa ga mahimmancin barin ya mace ta ci gaba da karatu a makaranta har zuwa shekara goma sha shida Ina godiya da mutane saboda yanzu sun gane cewa babu riba aurar da yara ƙanana domin yana da illoli akan lafiyar jikinsu da kuma ki gaban mata. Ayyukan wayar da kan na ci gaba da gudana a cikin jihar Doso wanda gwamnati da abokan hulɗa ke zartarwa na ganin an rage bala'in auren gaugawa. Ɗumbin motocin sufurin fashin za a ɗauke da masu balaguro da kayan su a ranar Litinin aka dance musu shiga garin Yame bakin gate ɗin fita birnin saboda ƙin biyar harajin tax de sorti da magabatan da'irar birnin Yame suka bukata a biya. Abdurrahman Sanat kakakin ƙungiyar masu kamfunan sufurin fashinja masu balaguro ya bayyana dalilin da ya sa suka ƙi biyan tax ɗin sai ya ce. takis disorti wannan mu muna gani ba ta shafe mu ba ya kamata ta shafe otogar wanda gwamnati ya gina shi ko meri ta gina shi mutum in ya zo ya shiga tur in ya kare ya biya takis disorti saboda haka aka yi leluwa kenan takis disorti to wanda yake haya yana biya patent na gidan yana biya inda yake ma yana aja bila yana biya tax yana biya komi da komi ba ta shahe shi wannan takis disorti kuma meri daga nan zuwa dofa ta kai san meri ko wani meri in ka ta jiha ta jatta aza bariyar kinan bai yi wa ma a yi bilabiru saboda ba za ka 40 km baka iska bariyar meri ba wannan bai yi wa kuma mu bai shafe mu ba mu mun biya shi a tashan mu a cikin takis wanda ake daura mana A ƙasar Nijar, zamanin ikon sojoji daga shekara 1974 zuwa 1987 sun girka wato turbalin girka ƙungiyoyin masu 'yan fara hula bisa ƙuriri na shekara ta 1984 haka Juju Jibril Abarshi ya bayyana a yayin saka usul ɗin soma tsarin tallafawa ƙungiyoyi fararen hula bisa ga lemar pazok sashe na uku da aka gudanar yau da saye a nan yame ga bayanin da jibril abarci yama adama da waki a can da ba a zancen kungiyoyin fararen hula amma akwai kungiyoyi kamar na mata da kungiyoyin ma'aikata amma ba iya kiran su kungiyoyin fararen hula sannan ba su da yancin izinin gudanar da waɗansu ayyuka na tafiyar ƙasa akwai kungiyoyin ma'aikata da dai sauransu da suke gwagwarmaya akwai kungiyoyin mata da suke karkashin ƙarƙashin gwamnati mai mulki ina magana ne akan abin da ya faru a jamhuriya ta ɗaya inda rikon soja ne ya haifar da ƙungiyoyin fararen hula saboda ayar doka 84 ita ce ta farko da ke bayani bisa ƙungiyoyin fararen hula wanda ta fara samun gindin zama ne a lokacin taron muhawara ta ƙasa saboda an fara ƙirƙiro da kwamitoci da ke yaƙi da wannan da wancan. A gaida mutari Muhammadu da fasara Ɗar mama matasan Nijar ɗamara ga batun kulawa da haɗura kamar su ambaliyar ruwa, hutar gobarar daji ko kuma cututtukan canjin yanayi manufar da ake hange kenan ta hanyar horo da ake gudanarwa a nan yame zuwa ga matasa 25 madugai na yankuna takwas da ke ƙasar Nijar. Ƙungiyar matasa 'yan sa kai ga tattalin muhali gve suka shirya da wannan babban taron sani ayuba shugaban gve ya kara mana haske kamar haka Il est important que nous puissions outiller les leaders communautaires. Yana da muhimmanci mu karawa shugabanni al'ummomi sani kan tabi'u na gari a game da tsarin kula da haɗarurrukan bala'o'i. Matakai masu kyau suna fitowa ne daga al'ummomi. mu tantance tabi'u masu kyau da za a yi amfani da su a duniya wajen fuskantar lamarin. Akan waɗannan abubuwa ne muke faɗakar da mahalarta wannan taro su a biyar. biyar sannan kuma mu sami nasu ra'ayoyi domin samar da wani kundi na ƙasa sai an tantance bala'o'i da ke yawan faruwa a Nijar su ne ambaliyar ruwa cututtuka masu nasaba da yanayi iska mai tsanani wutar dashi da sauransu akan kowane hali sai an san wace hanya ya kamata a bi da yadda za a taimaka wa al'ummomi wajen rigakafi kuma idan matsalar ta abu yaya za su tunkare ta saboda haka muke tattara ɗabi'u na gari mu saka su a yanar gizo domin mutane da dama su yi amfani da su. de approprier. Malaman da suka yi hisabi na bakaloriya ta shekara 2017 da 2018 har yanzu suna nan suna jiran a biya su sauran kuɗin aikin da suka yi sun zura ido ga magabata don su da suka ɗau alkawarin biyan su ba da jimawa ba haka Alidu Kalasi ya faɗa. A farkon satin watan azumi ministan da ke kula da ilimi mai zurfi ya gudanar da rangadi inda ya zo a nan snakes da kuma ma'aikatar da ke kula da bakloriya. A yayin wannan rangadi ministan ya tabbatar mana da cewa za a biya mu cikin kwanaki goma. Yanzu ga shi mun wata ɗaya ba a biya mu ba. Tsohon bashin ya yi kusan miliyan ɗari bakwai kuɗin da aka zuba a cikin tsarin bakloriya na shekara dubu da goma sha tara ba su isa a shirya bakaloriya kuma a biya bashin biyu saboda kuɗin duka miliyar ɗaya ne da miliyan ɗari shida a cikinsu ne suke son a biya fiye da malamai dubu hudu a ranar litinin ma mun gana da huza sadisu haka ya ƙara ɗauka muna wani alkawari muna jira nan da talatin ga wata idan ba a biya malamai ba darakta da kuma minista su ne suke da alhakin duka abin da ya faru Tun watan Maris adadin hare-haren da ake kawa 'yan farar hula ya hau hawa cikin jihar Difa fiye da 'yan farar hula 140 aka kashe a tsawon watanni biyar na farkon shekarar ga. lumkin wato wanda aka kashe kenan a shekara ta 2018 a bayanin da rahoton sati-sati na harabar harakokin kai agaji na majalisar ɗinkin duniya ocha ya zayyana kamfanin dillancin labaru na faransa afp yana nata a cikin watan maris adifa a sun haddasa mutuwar mutum 88 yankin da ke kusan arewa maso gabas da ƙasar Najeriya matsirar wato boko haram lamarin da fatima bintu jibo jagorar batun kai agaji na majalisar ɗinkin duniya reshen niger ta yi allah wadai da shi kamar yadda wallafawar ta zayyana yanzu kuma kai tsaye cikin rahoton na musamman za mu je adifa inda yau shekaru goma sha biyar mata suka shirya kansu a cikin tsarin cooperative inda kuma suke noman shinkafa wato hawa usman wakiliyarmu da ke can ta firanta da shugabar mata madam ali hajiya balki ga abin da take faɗa. domin tsirar da mutunci su wasu mata arba'in da biyu da suka hada da 'yan shakala da 'yan mata da dattijawa na gudanar da noman shinkafa yau shekaru goma sha biyar kenan a kwamitin difa saman wani hili mai eka shida da arabi wani gidan ali hajiya barki shugabar cooperative king ta mana karin bayani cooperative king ta mu mata 42 ne muna noman shinkafa ita shine ma karhin noman namu amma a ciki muna sa el kuɓiya el yakuwa yanzu a babu babu mun shekara goma sha biyar muna yi wannan noman na shinkafa yaya ne kuke tahiyar da shi war haka mun watsa iri har mun sa taki kafin dai a watsa iri mu gyara gonakin mu mu nome mu yi keloli din mu yi dumba dumba dole sai mun daidaita su lokacin nan ruwa yake shiga duka kwana arba'in wace irin nau'in shinkafa ce kuke nomawa mu gambiya ka ce muke shibka ita daɗi gare ta shinkafa hilin naku ya kai eka nawa eka shidda da rabi ne kuna samun kamar buhu nawa idan kuka girbe alhamdulillah wallahi an ka sa taki isasshe kana samun isasshe an baka sa taki isasshe ba da ruwa ba ka samun yadda kake so wannan shinkafar sayar da ita ne kuke yi ko kuma kuna wani amfani da ita na daban mu yanzu tukwana ba mu kai inda muke sai da da yawa ba kamar in matsala ta same ka kana iya ka sai da bahu ɗaya biyu mu cin gida ne muke noma ta na ɗaya na biyu kamar haka wani armi ya samu ko wani suna ya samu rasuwa in ta samu kana iya ka tsakura ko ciya hudu ko biyar wani bahu ma sai ya kai wani santola ma sai ya kai wurin rasuwar sadaka wannan aikin da kuke kuna samun tallafin wasu kungiyoyi ko gwamnati da dama dai amma dai tallafiyan da muka ga ana ma yan yamma mu ma samun shi anan tunda proje ya mana forage hudu yanzu daga baya aka mana forage da shato da kuma energy solar matsalar mu barayi bas sabara mana kayan aiki tunda wurin daji ne kuma kun san yadda jifa take akwai insecurity kuma bayan haka nan hanyar zuwa gona babu yanzu yau aka yi ruwa mai karfi kogi in yi zo babu hanyar zuwa gona akwai matsalar forage bai ishe mu moto pump duka duka ma hudu ce gare mu wannan kayan da kuke aiki da su karhin nasar ne wani lokaci suna tsayawa yaya ne kuke gyara su cotization muke yi da kuɗin redevance mu hatan mu so muke gwamnati a ba mu kayan aiki tunda bai yayuwa komi ka ce kullun sai ka meka hannu gajiya ake da kai abun da ya sauka kenan a labarun na maraicen yau sai kuma ku tarbi labaru da halshen zabarmanci da farsanci mu huta lafiya